yau lahadi sha uku ga watan jimadal akhir ijar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na biyu daga cin jerin giyan kasuwan karatun littafin al-gulu في التكفير بين أهل السنة والجماعة وغلاة الشيعة الاثني عشرية واللفن خالد بن أحمد الزهراني Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi wannan malami albahis almutakhassis fi shu'un alfarq alfirq wal mazahib mu'asira. gogaggen malami ne da ya kware ya goge a ɓangaren binciken ƙungiyoyi da mazhabobin 'yan zamani wanda aka kirkiro domin karo da addini ya kware ya san su fitacce ne kuma ya rubutu a kai muke fatan ma'amfana da abin da ya rubuta sannan uduwal jami'ayyatil almiyyati su'udiyyati li ulumil aqidati wal adyan sannan ɗan kwamiti ne babba a ƙungiyar nan da aka kafa a ƙasar saudiya saboda tacewa da tantance tsantsan ilimomin addini da kuma aqida wal farq wal wal mazahib da kuma ƙungiyoyi da mazhabobi bi jami'atul islamiyya wacce take jami'atul islamiyya a madinatul manawwara malamin da ya taƙadimi wannan littafi shine Aa! Fadiratu Sheik Adiktor muhammad Bani Ibrahim S.A.D. Allah maɗaukakin sarki ya sa aka da alkhairi. Wani littafi kusan dole ne mu yadda. Dacewa idanaka fata fikar ɗinka, to shine ne zaka faɗa cikin kulu. Yanzu an yi nasara ga 'yan duniya a abin da muka gama ƙarƙara bayanai yanzu. to waɗanda suke da tunani irin na addinin bature sai suka shigo cikin addini ustadan da suka rage aka ce masu masu addini madadin a bar su sai aka cusa musu tunani na guluwi an gani kuma guluwi a takfiri bature ya yi wannan aikin tintini a zamun annabawa da suka gabata ya fitar da waɗanda ke gina addinin shi a cikin al'ummomin shi sa zamanin annabi musa sai bature ya ƙirƙiri samiri a cikin addinin annabi musa ai wannan aiki na guluwe ya kawo bidoyi ya kawo son zuciya har ya koma yana sukan annabi musa da kafirci ina cewa haza ilahukum wa ilahu musa fanis. ai wannan ne ubangijin kuma ubangijin musa amma jin da ya watsi da shi ya tafi dawa neman wani addini kuma da ubangiji sauraka ya kafirce ma asalin ubangiji ya ja ɗauko muku shiririta shine farkon guluwi da aka fara samu cikin addinin annabin allah annabin musa na kawo mana kurkusa ne don mu juna da nama addinin domin kar mu samu matsala haka haka waye gari a cikin addinin annabi isa aka samuwa hmm? bulus ya zo ya mi ya gurɓata addinin da guluwi an gane wannan da kyau ku to a cikin wannan addini na manzan allah an sami abdullahi dan saba al-yahudi shine dan shi'a na farko wanda ya fara kawo guluwi cikin al'amarin addini wajen takfir ya fara kafarta sabon manzan Allah tun da kan sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman kafarta matan annabi manyan almajiran shi manyan aminin shi ya kafarta duk wanda bi masu ba akan wannan addini na guluwi na gullatu shi'a al-isne a shari'a a kanta ne ya ɗaura addinin khawarij ya jawa suna nan amma ba su iya komi a ƙasan masar a wancan lokacin har sai da shi ɗan saba'i ya je ya same su ya ɗora su a kan wannan muguwar addinin a haka ya haifar da yaƙi tsakanin musulmi da ya haifar da kashe sayidina Usman da kashe sayidina ali da kashe sayidina Hussaini duk waɗannan bayanan za ku je sa cin karatunmu na hikima da kuma wani ɓangare na wannan karatun to ustazan da aka ware aka ce su kaɗai za su shiga masallaci su yi addini 'yan duniya kuma su je su raye rayuwa irin na dabbobi su ba su da addini to sai kuma ba ture su ma bai bar ustazan ba sai shigo masu da guluwi aka ɗibo su aka sa sa a shi'a aka ɗibo su aka sa sa a hawarjinci aka ɗibo su aka sa sa a zilanci, matiridiyanci kullabiyanci kadariyanci kaza kaza kaza iri iri sai aka waye gari kullu hizbin bi maladaihim farihun abin da ke gaban su shine ba islam din ba duk wanda ba naka ba sai ka ce kafir kafir kafir kuma babu hujja ba dalili Jam'ara na kuna gano wannan shi yasa dole ne mu karanta waɗannan littattafan yau in bature ya san ana karantawa zai hana wani yana da yake ne wannan gayyar a ce sun gane don allah da kowa dai zai iya gane da mutum biyu biyun nan su gane da biyu biyun nan su gane da biyu to an mai da mabdure aikin da ya yi sama da shekara dubu da ɗari hudu da suka gabata baya jama'a kun gane wannan da kyau ku a yau jama'a kawai sun ɗauko a je a karanta abin da za a je masallatai ne a ta rigima an wuce wannan wurin an wuce wannan su ake a dawa ma addini da majaddinta an wuce wannan ni ba koya ma abinda zan miki an in yana sai a masallacinmu ba gada ki nema a gyara ka tukuna bayan komai ya riga an fesa ma ba? kun gano na nake ku? yanzu ma misalin ka misalin abinci ne kana jin yunwa gashi a gabanka ga koshi a ga ruwa amma ba ka tabbatar maka ruwan da abincin an zuba guba za ka yi daga jika mutu koko a nemo wani abincin ka kakura da yunwanka koko a zuba sinadarin da zai kashe wannan guban har adadin lokacin da ƙwararru suka ce idan sinadarin ya yi a cikin abincin wannan guban ta mutu tabbas sannan a ce za ka haƙuri koko za ka yi gaugawa za ka haƙuri ko don ka tsiratar da rayuwanka ko to dole mai haƙuri mu kai wurin in ba haka ba za mu waye gari muna gaugawa mu je ƙoƙarin wai za mu nasiha don mu samu suna a sanmu a ce mana malamai ko ustadai ko shehunnai amma abubuwan da muke kawowa an ɓata fikar ɗinmu sai zama muna tallan yahudanci da nasaranci addinin bature kuma ba mu san me muke yi ba dole ne makwar mu san wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don yau an bata tunanin musulmi kawai shi tunanin musulmi ya karanta qur'ani ya isa ya gane bai gane ba shikenan in ya salatin annabi shikenan in ya je taron maulidi shikenan in ya buga mandili shikenan in ya tsallan zikiri shikenan in ya zo masallaci ya salla ya je isra ya ajin ya sallan juma'a karfe tara ya ci doki shikenan magana ya kare mun a wannan da kyau ko tsakani da Allah wannan ba shi tunanin da aka sa ma yan adam ba yana ganin kai sallah ba kai jilsa ba daukan kai yake ba ahlus sunna in ka ce ni ba zan ci doki ba dauka yake kai ba dan salafiya bane in ya tsaye da sallan juma'a kake zuwa karfe tara sai ya ce baka gane addini ba haka an sa mana guluwi a cikin abubuwa mun san muke yi ba in aka cire wannan ko to duk waɗannan da suke cewa ba za mu kaza ba ba za mu kaza ba duk za su dawo duk za su dawo za ga wanda ya ce ba zai ci doki ba shi ke ba da kuɗin asiyo wanda bai jinsatul isra shi ke ma wanda bai yi wa'azi waɗanda suka cikin aka ƙara sallan juma karfe tara jiki magayi su za gansu a tsawon farko suna cewa a yi marmaza a riga fara hudu ba tun karfe tara saura kwata don karfe tara daidai a tsaye da sallan kun gano wani da ku don su ma ba su gane ba ne amma su gazul fikiri ne to yanzu a irin bayanan da muka yi ni na san mai kan gado ya gane yanzu an raba duniyar musulmi gida nawa gida biyu 'yan duniya da 'yan addini kuma ba wanda bature ya bari waɗancan ya shantakar da su waɗannan kuma ya ba su addinin guluwi su sufaye ko ku bar mu da su za mu zo kansu su kuma 'yan shantakewa ne su basu su ma san me ake yi ba kun gano wannan da kyau shi sufi bai san ina aka baro yana ina ne ina zai je shi wannan bai ma san me yake yi ba don da sufi da yaro da mahaukaci da mai bacci duk ɗaya suke mutumin da ke bacci ya sabon da ake yi yaro ya san halin da ake ciki mahaukaci ba to sufi kenan bai san me yake yi ba waɗanda suka san abin da suke su ne aka ɗora ma gonowi an gano wannan da kyau ko wannan karatun mahimmancin shi don mutanenmu mu ba san menene ba yau da bature zai gano ku sai ya watsa wannan gayyar amma Allah ka watsa gayyan baturi malam muhammad bin ibrahim as-sa'idi ya fara mana wata mukaddima mai tsada da ya ɗauko tocila na fahimta ya haska littafin gaba ɗaya inda za mu iya gane mai littafi yake kunsa ya fara maganin cewa sunan littafin in ka ji za ka ɗauka mu ƙarana yake tsakanin guluwi cikin ahalus sunna da guluwi a cikin 'yan shi'a ya ce haka sunan zai baka saƙo mukarana ake yi an gani amma mala ya ce ba haka abin yake ba abin da ke cikin littafin ya girma haka sai ce wa idaratar ra'ayil am fi alamina al-islami wannan littafi yana mai haskaka wa musulmi idaratun ra'ayil am irin yadda ya kamata a gudanar da ra'ayi na al'umma na tare na gaba ɗaya fi alamin islami a wannan duniya namu na musulunci ma'anan wannan shine a ra'ayil am abinda za ku tunkaro duniya da shi na fahimtanku na ra'ayinku na hankalinku ya zama iri ɗaya ne a ko'ina a duniya idara gudanar da wannan ra'ayin ya zama a hannunku yake ba a hannun wasunku ba an gano wannan da kyau ku to ne mala ya ce wannan littafin yana nuni zuwa ga haka haka za qara'atul kitab malam sa'idi ya ce haka na karanta littafin wa fahimtu risalatahu kuma da haka na fahimci wannan ɗan ƙaramin littafin yana bayani allati ajrama annaha muradul katib min hazal juhudul mutamayyiz shine buƙatuwan da mai littafin yake son al'umma su fahimta kuma ya cusa musu a cikin tunaninsu a wannan ƙoƙarin da ya yi da babu irin shi idan aka ce aljuhudul mutamayyiz wane ya kokari wane ya kokari wane ya kokari to amma wannan kokarin duka a cikin waɗannan kokarin da aka yi babu kamar shi an gani malamai sun rubuta littattafai da yawa akan algulu fit takfir da sauransu amma babu kamar wannan wannan ya ɗar masa a basu cin mashi ba to so yake zama tunanin musulmi a duk duniya iri ɗaya ne kuma suke gudanar da tunanin a cikin addininsu da kuma cikin rayuwarsu kare zama ga ka amma an maishe ka mutum mutumi wanda yake rike da na'uran juya ka yana amerika ko ingila idar gudanar da kai da tunaninka da addininka ya zama yana hannunka ba hannun mature ba jama'ar annaba kun fahimci wannan <clears throat> allah ya taimake mu mala ya ce walaisa muraduhu ba manufan marubucin littafin nan fakat ijra'i muqarana mutakhassisa wai ya haɗa maka wuce gona da irin 'yan shi'a da na ahalus sunna waje ɗaya ka gane wanda ya ka ɗauka ba ko ka gane wanda za ka zubar da wanda ba za ka yi adawa da shi ba ba wannan shine ma'anar littafin ba la ta hummu illa nazaran yasiran in kuwa haka ne wai a haɗa maka guluwi bayan sunna wa shi'a to mahimmancin littafin zai zama ɗan kaɗan ne min al-mutakhassisin fi ulumil aqaid shi ma zai yi amfani ne ga waɗanda suka goge a cikin ilimin aqida wa diyanat da kuma bincike a mabambantan addinai su kaɗai littafin zai amfani amma ni da kai littafin sai dai samu a cikin rudani ku gano wannan to littafin ba abin ma da yake magana ba kenan ga da wannan ne dole a gaya ma ɗaliban ilimi cewa kar ka tsinci littafi ka fara karantawa sai ka je gaban masana sun gaya maka ya littafin yake in ba ka sai ka fada cikin rudani ga karanta wannan sai ka ce to gashi kai ta surutu malamin da ya bi wannan ya karanta daga sai ce ai littafin to abin da yake karantarwa ba kenan a lokacin kai kuma ka riga ka ja wasu ka da masu har sun yi malan da kai duka gansa matsala kenan Allah ya sauwaka to ne sai malam yake cewa ofi zanni ya tsammani na anna hazihin risala in ji malam sa'idi wannan littafi na alguluwi takfiri allati arada al-katib wanda marubucinta ya kokari kuma ya nufi har ya fitar da ita kama ajzama kaman yanda ya fito da ta kai tsaye sa mata wannan suna lan tasil ila qari yace kash da ce duk wanda zai karanta wannan littafi a ce kafin ya samu littafin a ce an yi sa'a an yi haida bi hazil kassa a ce kissan da zan kawo yanzu a ce ka fara jin kissan kafin karanta littafin allati akta suraha mala ce wanda zan taƙaito maka kissan fusuliha fi asdurin kalila wanda zan rubuta zan kawo maka kissan a 'yan layika na wannan littafi 'yan kaɗan a taliya wanda zai zo nan gaba akwai wata kissa mai daɗin gaske wanda ya kamata inda so shine samu kafin ka karanta wannan littafin a ce ka san wannan kissa kaga malaman Allah da yake alheri ne a cikin zuciyarsu ba hikidu ba da sai koma gefe cin da ya ga wannan bai yi ba sai ya kawo kissan sai rubuta irin littafin sai bidar sai zama ya bata ma ɗalibai ya bata musulunci lokaci amma da ya ga malamin bai kawo ba bayan ya fayyace maka inda littafin ya sa ba to ne zai kawo maka kissan an gano nan da kyau ku in ya kawo maka kissan tsab da yadda kissan ta sa gaba fes to wannan zai taimaka maka da kyau ka gane asalin guluwi din nan da ya shigo cikin addini wai guluwin nan an same shi a cikin musulunci ne waɗannan tura da suke cewa masu zafin kishin addini masu zaƙiwa cikin addini masu kaza wai addini ne ya samar da wannan ko ko wani abu ne aka shigo da shi da gangar cikin addinin ya haifar da wannan abu yanzu waɗannan da ake cin yan boko da yan is da yan al-shabab da su sayyab da yan al-qa'ida da 'yan ɗaliban da duk waɗannan abubuwan wai shin musulunci ne ya da ya kwanci ya kyankyashe su a haka ba musulunci ba ne allahi bara gurbi ne aka ɗauko daga wani wuri a kawai cikin musulunci don a ɓata musulunci musulunci bai da bukatunsu kuma bai sa su ba ba su amfanar da shi ba sa musuluncin ya ci gaba illa ma cutar wanda suka kawo cikin musulunci. Dan dama shine manufan waɗanda suka kawo su takfirin sha'ab a ce duk garin ma an zama kafirai duk duniya ma an zama kafirai sai wanda ya kasa babu wannan a musulunci yi. to za ku ji asalin wanda suka shigo da wannan abun cikin addini don su bata shi kuma a ce allah ya ma da katar a ce ko ba a karatun da kai baka nemi ka zo suwa ka ji karatun littafin masail jahiliya har da sharhin shi za gane duk wannan abin shigegi ne aka yi ma addinin musulunci ba addinin ba ne allah ya sauwaka kala ya ce wa fi muntasafi karni tasa ashar almiladi a tsakiyar karni na sha tara a ƙididdigar lissafin miladiya, ƙididdigar lissafin 'yan boko zaharar harakatun asahiyuniya gwagwarmaya na asahiyuniya suka bayyana za mu zo mu ji suwaye suwa sai ƙirƙire ta a ina ake kwancin ƙyanƙyashe 'yan tsakin da suka fara wannan gwagwarmaya da wannan sunan ma al'alamiya wanda ita wannan sahayuniya gwagwarmaya ce wacce aka mai ta ko'ina a duniya kamar yadda yanzu ake cewa ana zuwa da wani abu za a yi globalization na komi shi ma wancan lokacin haka aka zo da wannan wa kullu hammuha dukkanin himman wannan 'yan sahayuniya din nan i'adatu amjadi isra'il a tarihiyya shine ƙoƙarin dawo da darajar isra'ila wanda suke da shi tun da da can a tarihanci sun karanta cikin littattafan da suka gabata ciki har da ƙur'ani sun ji irin darajar da isra'ila da yahudawa suke da shi da irin martaba na cewa mafi yawancin annabawa ma a cikinsu suke to shine suke kokarin su dawo da wannan daraja da wannan martabar manta cikin tambayin da sarki herakal ema abu sufiyan lokacin da suka je wurin shi ai ya tambaya annabi cewa shin familin manzan Allah dama suna da sarauta sun yi fice da sarauta aka waye gari sarautan ba su da ita yanzu koko masu arziki ne wanda yau kudin babu a gidan sai suka cewa ba sarauta ba kudi a gidansu su dai kawai gidan mutunci ne yarkale ce da gidan arziki ne da gidan sarauta aka waye gari yau ya tsinci kanshi ba arzikin sannan kuma ba sarautar sai mu ce yayin ƙura yana cewa a zo a bi shi a matsayin mai addini ne ba don ya gina addinin ba sai don ya dawo da martaban gidansu ne kun gano wannan da kyau ku shi ne hadisin farko a babin a cikin sayul buhari ai ba shi ba ne to shi ne abin da yau yahudawa sai kirkiri wannan haraka ya za a dawo da majat na isra'ila wanda wannan ɗaukakan suna da labarin shi a cikin tarihi mai zurfi amma ba zai yiwu a dawo da wannan majad ɗin ba kuma ga musulunci yana da majat. kuma ga larabawa sun samu majat. ababe ne guda biyu masu karo da juna yahudu da larabawa musulunci da yahudanci to kuma musulunci da laraba sun samu majad yau to su kuma waɗancan suna son su da majad ɗinsu to wani mataki za a ɗauka zai yi a bar wannan da majad wancan da majad to dole sai sun kashe wannan in ba zai kasu ba to su gurɓata shi to gurɓatawan za a yi ta ciki ta waje sannan a rage ma harkan ƙarfi shi na rage ƙarfi an ware bakalon waɗanda su 'yan duniya ne suna kyaman addinin da masu addinin usadake addinin to idan aka bar waɗannan 'yan tsarin suna wa'azi suna karantarwa suna kira mai yiwa sai ya ɗiba daga cikin 'ya'yan waɗannan da waɗanda ba su gama nutsa cikin bala'in ba su bi su to shine sai a ce to waɗannan ɗin da suka ce addinin to a sa su sai fitan ƙafa cikin addinin kamar ruwa ne idan aka zuba a tukunya aka bar shi a haka in ka zo ka bude konan da wata shida ne za a gan shi inda yake amma idan aka kunna wuta yana samun firejiwa a ƙasa zai yi guluwi yana yin guluwi ko yanzu yanzu ka bude sai ga ya ragu in ka matsa mashi yana raguwa yana raguwa har in ka bude wani lokaci za ga ba mai to kun gane hikiman da suka ce a shigar da guluwi cikin ku? ko aka sa guluwi cikin ustadan akwai wanda zai ji addinin ya mai tsanani sai mai sai fita akwai wanda na waje in ya ga addinin da tsanani ba zai shiga ba kun gane wannan su kuma masu tsananin nan za a yi ta tsanansu to cin da babu sabo mai shiga na ciki suna fita watan wata rana za a waye gari a ciki mai ba kowa kaga wannan fannin an gama da su su kuma waɗancan an shigar da su cikin yahudanci da nasara amma cikin wani samfari da wani hikima da wasu dabarbaru da wayo jama kun gane hikiman dawo da majad na isra'ila da kuma yahudu da aka kirkira da a sunan wannan tafiyar eh sannan wata hakikin nubuwatin talmudiyya da kuma ƙoƙarin tabbatar da annabta na talmud yahuda suna da littafin annabta mai suna talmud an gane wannan da kyau ku to so suke yi zama a duniya dokokin da ke cikin talmud shi ke gudanar da duniya baki daya ba alkur'ani ba ba komi ba cin a duniyan musulmi da musulunci ƙur'ani ke jagoranci to za a bar ku a ƙasashe a ce ku tsara dokokin ku. amma jigon da ke gudanar da wannan tsarin mulkin naku to talmud ne za mu tattauna me talmud jama'a kuna fahimtar wannan to kun ga sanin waɗannan ababe guda biyu a irin wannan yanayin to kamar mahangurɓa gurɓa ne game da addinin da bature yake son ya haifar a yanzu an gano wannan da kyau sai ya ce almaz'uma wanda suke riyawa alal ardi allati tafidu aslan wa samanan wanda in sun yi wannan to zai kwararo masu asal zuma za su ji daɗi wa saman wa samanan sannan za su samu sanaman shine mai tozo to mai mai na samu wani abin sha mai zaƙi samu wani abinci mai daɗi ana su zai kwanta za su mallaki duniya za su rayu rayuwa mai daɗi rayuwa mai aminci da kwanciyar hankali ba za shiga kowane irin rudani ba kun gano wannan da kyau ko to yanzu wannan shine tunanin da suka yi a kan tebur to wani mataki za a yi wajen ta gaya ɗin ya za cimma wannan manufan har a yi nasara a kai ga inda ake son a isa ku gano wannan yanzu mun ji manufan da suke da shi ne daga kawai ka tsara manufa sai manufan ya tabbata ai sai da tsare-tsare ku to tsare-tsaren ne za mu ji wanda suka ɗauko wanda za su bi shine cewa kana min jimlatu wasa iliha ya daga cikin jimlan hanyoyin da za su bi wajen tabbatuwar wannan abin da yake na manufansu sai a karatu na gaba wannan insha Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum